من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقبل ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabannin wannan kungiya in kuwa mahalarta a wannan majalisi baki da gida maza da mata muna gaisuwa da islama daga nan sallacin nasarawa a kwantagora local government na jasai nigeria yan uwa masu sauraron mu daga media na gaishe ku da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne ashirin da biyu ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ashirin da uku ga watan Afrilu. Efiriri miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka sani kun ba da gudunmuwa don tallafin marayu a wasu lokuta baya addu'a Allah ya saka muku da da mafi fitin alkhairi in Allah ya sha shida saura shida da biyar za mu kira wasu daga cikinku domin su kaddamar da a ko ba domin su kaddamar da eh, eh, eh, domin kaddamar da ɗan wani abu a kashe da ba a cikin ala ko Allah cikin wannan tura turatun sara wato tura wata aka ambaci bani isra'ila a cikinta da dalilai da yawa ta goma sha sha ɗaya cikin دعاءه بالخير وكان ya da wa yana ja hankalinmu kan gabatar da addu'o'in addu'a mai kyau ga kanmu da kuma zuri'anmu don abin da za ka yi sama hadisi ya faɗa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yawmil khairan awliyar mut wanda ya imani da Allah a ranar alkiyama ya tashi magana faɗi magana mai kyau wanda take alkhairi ko kuma ka yi shirinka wannan aya ta shafe mu gaba daya wani abin da mutum zai faɗa ya guje mai yawan kalmar la'ana Allah ya la'ani wani Allah ya bebe mu wani albarka Allah ya tsine ma wani Allah ya yi kaza dole sai kun ja hankalin iyalin ku saboda da yawa daga cikin mata suna da irin wannan bakar dabi'a suna tsine ma yayin saboda laifuka irin da kurciya na cikin gida dole sai kun yi musu magana saboda wannan fitina tana da sake dawowa a kan uwa ta la'ani ta yi mishi mugunyar addu'a a ƙarshe ya sai ya yi girma lokacin da suke son su ci amfanin haihuwar shi sai da mana la'ana ta gaba da a ƙarshe sai ya lalace kullum ga sunan ba saurin 'yan sanda ba a kotu kici da iri-iri ba a masarauta a kan ɗauku aka akwai bukatar kuri yi ku kalmomi masu kyau musamman dai da za ku yi koyi da da mata irin na saudiya wayanda duk wanda yaro ya kuskure ba su yi mai baka addu'a sai dai su roƙi Allah su hada kalla shafa kalla <clears throat> ayya kalla kada afa Allahu an rai ya bashi amma dai lafazi da ke fitowa a baki lafazi ne na addu'a musamman iyaye mata su da yake addu'o'insu suna da addu'o'insu na da ƙarfi game da yaya haka nan kai mahaifinsu su wanda ta bashi ba Allah faɗa ma magana mai kyau ko mara albarka dinanne da kai majiyaci duka waɗannan kalmomi da Allah ka bari da dinga fatan alkhairi an ka yasa Allah ya ce wa yadawa al-insan bi sharri abu bai haihu. to da yawa za su samu dan adam yana addu'a yana roƙo makinin maimakon ya faɗi addu'a mai kyau da kuma lafazi mai kyau Allah ka kawo sauƙi ka kawo zaman lafiya amma sai ya roƙi sharri roƙi bala'i Allah ba ka sa da ma duk abin da gaba ɗaya kaga wannan bai da kyau kamata ya yi wanda zai yi addu'a ya yi ma kan ji da kasance lafazi mai kyau ko da ko wayanda kake adawa da su masu mulkin kasa, sune suke da iko ba su ƙaunar gwamna ba ka ƙaunar jagororin ku da Allah zai abu mai kyau yi lafazi mai kyau yi addu'a ta kwarai ya ce kai su zine-zine Allah ya ne masu kuma sun ke rike da tattalin arzikin ku na ƙasa ta ne masu albarka sai su bale sai ya zama da tattalin ma za ka yi shafuwar ku talakawa sai sa imam shafi rahimahullah yace da Allah zai ba shi damar addu'a kwaya ɗaya a duniya ya ba shi izinin addu'a kwaya ɗaya yace to da shugabanni zai yi wa wannan addu'a ta alkhairi maimakon ya yi wa kai? saboda in shugabanni suka yaro ƙasa gaba ɗaya ta zauna lafiya a haka yawan tashin shugabanni da zai taimaka albarka Allah shi alaka buhari Allah shi mai kaza Allah shi ka gwamna kaza bangiji subhanahu wa ala yana ta mu da mugunyan lafazi da mugun addu'a ga kanmu ballantana mu Allah ya ce wa kana a ajula dan adam ya kasance mai gaggawa wato yana gaggawa kira mu kai ne mummunan abu dan me ba za ka alkhairi ba abu kaza in shi ya fi zama alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi sai mu sai da aka yi. na san ba ma sai na ce wani yayi zama alheri ba ni na san ba alheri ba wannan irin saurin kai bai da kyau duk abin da za ka yi gina shi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san abin da alkhairi amma kai baka sani ba saboda da Allah wa ƴaƴanku wa jama'anku wa shugabanninku wa ƙasanku lafazi mai kyau da addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi domin ko banza dai arzikinku da tsaronku mafi yawa yana hannun ko ƴaƴanku ko kuma shugabanninku na وجعلنا الليل والنهار آيتين فأحيونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وإجعله على الدين والحساب وكل شيء وفقناه تفصيلا سبحانه وتعالى وجعلنا آه وجعلنا الليل والنهار آيتين من dare دون دري وكما دري يزو يوجي يني يزو mun sanya su a yasai ayoyi guda biyu waɗanda masu hankali da gaskinku za su yadda da cewa Allah ya ajiye ni'imarki a doron duniya saboda kamar yadda ni faɗa a tasirin dare cewa akwai kasashe wa'anda ka wata uku ba su ga rana ba dare ne kawai akwai masu yin wata uku ba su ga rana ba ba su ga yini ba ba su ga dare ba yini kaɗai ne kawai saboda ka za ku ji ba wannan abu wahala wurin rayuwa akwai waɗanda kuma device su kamar akwai wata ba su ce muka je ba mu sallar magariba sai sha na dare sha na dare sannan mai magariba Yan azumi ne ma lokacin za ka karuwa. Ah, duk sauran awoyin da aka yi cikin duhun dare ba ta cikin tsarin da yi akwai masu yin azumi awa goma sha takwas awa ashirin da hudu suke suna yin azumi na yini daya ko kuma ka ba da kafa da karfe biyar da minti goma da ‘yan mintuttuka kaɗan Allah ya su don saura sai ka ga sa kyaruwa akwai wani da ya sun fara azumin nan ƙarfe biyar tare da mu ba su kare azumi sai sha biyu na dare sannan sha ruwa don haka ni'ima ce da Allah ya yi maka sanmu ni'ima ce da ya maka sa a duniya ga baki daya ayatul layl kuma muka shafe ayat dare don aka kullum sai dare ya daga sai kuma yini ya biyo bayan shi sai ka yi ce wa ja'alna ayatul nahari kuma sanya aya abinda aya shine a dukkan abinda zai iya sa kanka yadda akwai Allah ka yadda Allah sai ne mai gwada maka akwai ikon Allah ciki subhanahu wa ta'ala shi sai muka shafe ayar dare kuma sanya gini yini ayar da ke kenan da zama muku ni'imomi guda biyu na farko mubtiratan da zama muku abin gani ta hanyar da dar abinci da tamkan ku fadlan don kun don ku da nemi wata falala daga ubangijinku saboda wani kasuwanci cikin dare bai yiwuwa wani aiki cikin dare a ƙasar zai wasu ayyuka na sana'a na shigar a titi da daddare ba ce yi wa don haka ta Allah ya samu muku yini don ya taimaka muku ta abinci ko da shago sai ku yi daurin aure ɗauyuka ku dawo in inda dare ne duka akwai garuruwan da ba zai yi ba a je ba kamar yadda sha biyu dare ta ce ba mutum ya je na sai abuja za ka ga ya ga kawo ba ka kauna ne amma ya akwai yiri yana canjin sanyi-sanyi da tafi aikin ofis da masarauta da abubuwan addini duka a tsari yiwa a cikin dare saboda haka sai rufe ya gode ma Allah ne matul Islam a ni'ima ta tauhid da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya girmama su girmamawa cikin dare kuma za ku dan huta mu ji annan laila ta mun sai dare ya zama muku tsora kuma ya zama da wurin hutawa a nan dan huta daga fitaniya don sako nan kasuwa yana da hadama idan an ce ba a dare a yi ne to ba mu san da zai ba nan saboda kan yadda ya shaguna da ta ana jirgi na shago yana rufe dama ka sai shi ta ciniki ki ta ciniki dare ya wuce rana ta wuce duk da sai rana na nan har shi waye gari rashin barci ya halaka shi amma idan Allah ya sanya dare ya zama dole kenan sha ɗaya na dare karfe goma sha biyu dole sai ya bai shago ya je ya kusa saboda jama'a su kama kansu faha kaza وإذا رأوا عذاب الدين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ولتعلمون ولتعلموا domin domin ku san annan distini na kirgan shekaru kuma ga wata ni'ima ta samar da dare da yini a fanin yi muku dare da yini zai ba ku dama ku gane yawan shekaru har ku shiga firamare har ku yi ma yaro kaciya har ku gane kwanuka da za ku yi ma yaro suna a haife shi yanka mai dabba wallahi wannan duka yana cikin neman Allah subhanahu wa ta'ala kuma kana iya gane wata ya kare don gwamnati da ba ku albashi don kwadago masu jirga a biya ku wannan duka yana cikin neman inda tundundun ne dare kawai ko kuma inda yini ne kawai fama ne ma sai yi wuya zai gane wata ya yi balle a biya ka sai zama na kun shiga rudu kun shiga wahala a tsara muku ma yini dare da yini da dare zai ba ku dama ku gane shekarun shiga jami'a da karewa shekarun shiga firamare da karewa shekarun shiga sakandare da karewa shekaru na kaza wa kaza shekarun aure suka je da su taimaka muku saboda ka wannan duka yana cikin muhimman abubuwa na fa'ida na na rayuwa isa da mu adadin jini na wani kitab da kuma kitab abin da ya shafi lisahi idan wanga sauraro ya nuna alfitir ya yi wanga lokaci ya nuna magariba ta yi wannan ya nuna alfitir ya fito wannan ya nuna tsakar dare ya yi wannan tauraro yana iya gwada mana kenan da kagan shi ya nuna wata ya yi nisa wa haka da kulle shi kowane abu a cikin hikimar Allah subhanahu wa ce yake na ku Tafila, mora da beke daki daki ko ni kan matsayi da kuma hukuncin shi sai da gwargwado zai amfani sai kuma yake

askamna muqadirahu bi ulqi mun saya mishi a dan bukulet karami sa'ira wato dan bukulet dan littafi dan karami mai dauke da data na ayyukan shi da yi masu kyau da marasa kyau bi ulqi a cikin wuyan ba sanya wannan littafi ya gwada ayan Allah ya tabbatar da gaskiyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ka zuwa wanka ka shafi wuya ka je mokon nan ba ka sa hannu ka lalaba ka je shi amma bal yana wurin wa zukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban man manshura za mu fitar da shi ranar busa kaho ranar alkiyama zai fito ga shi kana kallo abinda a duniya da ka rayu ba ka gane shi amma a lahira za a fitar da shi a matsayin kitaban wani rubutaccen littafi ya abu zai fara shi ko kuma ya haɗu da shi mai shurawa ga shi an bude shi domin judgment wato wanda za a bude shi ranar alkiyama don ya gane shi fefa bai fefa ga tarihi ga komai da komai an fitar da shi domin ya gani da kai kenan za ka ji larabci ko da ba ka ji larabci a nan duniya wannan lokaci za ka ji kana ji larabci sosai don haka yake ikira kitabar ka karanta littafin ka da kanka da kanka a fabinan cikal yau ma alaika hasiba ka yi ta ka yi kanka shari'a a kawakan hukunci kada ka ce ai don ban iya karatu ba ne da ya kamata in gani in karanta da kai na ce da ni na yi ko ba ni yi ba to ka iya karatu ko ba ka iya shiga a duniya to yau ka iya har ka karanta ka gani da lokaci da yanayi da inda kai da wada kai an yi za'i da an yi maka zalunci duka da ka gani ba sai har abada Allah ولا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ubangijin ka ba ya zalunta kowa ba haka kai da kanka karanta ka tabbatar da eh wannan banda kai kai abin ka in alkhairi ne ga shi nan dai ba koye maka ba komi an rubuta an ajiye maka da wanda dabi'ar Allah ne subhanahu wa ta'ala tallata maka shari'a ba tare da ya tilasta maka ba ya aiko manzo ya sauko da littafi ya hade a karanta masa gurgudun hali don haka mani dada wanda ya nemi shirya ya nemi ya shiryo yana buƙatar gaskiya zai aiki da ita don haka ya zama musulmin kwarai ala su lahi musamman fa inna ma ya dalili nafsi ya shiri ne don riban kanta. shiriyarka da sallanka da azuminka da tallafin marayu da addini gaba ɗaya da kai ba inda Allah shi ne yake karuwa don abin da kai aiki saboda kan ne sadaka ka bayar in ya tashi biya zai biya ka fiye da abin da ka bayar saboda ka tafiya Allah ne subhanahu wa ta'ala ba don ka kara mishi iko ko mulki ko wani abu ba ya ibadi ya ku bayina da kun sani abin sani kuran ayyukan ku ne abin da ku ha wanda nake lissa cewa gaba ɗaya nake rubutawa gare ku ba wani kari ne ya muku ba kuma waje da haira ya hamadilla wanda ya ga alkhairi ko daga ban Allah ko da ma Allah da ya shirye shi ga imani an hada ku da imani sai ko da ma Allah Ba ma waje da gaira dade wanda kuma ya iske shi tana da bala'i da zunubi da azaba wala ya zumanna illa nafsa kada ya zargi kowa ya zargi kanshi na ومن ضل فإنما

sura ka آه، ان bayyane take innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu ومن استبق منين الشبهات آه، فقد في دينه وإرده وما وقع في الشبهات وقع ماذا؟ وقع في الحرام الرأي يرتدي ماذا؟ حول الإمام تقول حكى من سيئه لكن أربعون نووي آه، حلت بينتك samu abin da Allah ya koyi ko me ko ba ka da karatu wani abu da gani ka san ba daidai ba shi ko ba ka iya karanta a littafi a nan duniya zuciyar ka za ta maka tartar ka fada maka wannan ba bai yi ba wannan ba daidai ba amma da yake wannan din akwai hadisi wanda ya fito mana da da bayani akan wannan aya ko da yake aya ta fi magana kan na gaba domin Khadija radiyallahu anha ummul mu'minin uwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin fare ta tambaye ya Rasulullah ya ya ya kafirai ya ya za su kasance sai a nasta da la'ala sannan yake da ita za su bi suna biye da hukuncin su kafiri ne baban shi shi ma zai bi shi cikin rayuwar kafirci a kiyama ta rana kuma ta dawo sake tambayar shi sai ce to Allah ma'ala yace Allah shi ne ya san. wata rana kuma wani lokaci kuma ta sake tambayar shi sai ya karanta masa wannan aya wala tuziru wa ziratu zira zira lakin wata rai ba su saboda haka kowa da a yi mai judgment karan kanki don haka yi soma kunna ga asiri wala kunna mu'azzibina hatta nab'atha a hatta nab'atha rasula ba mu zama sai ma kowa ba sai aiko ma kowa manzo eh, ya karanta da addini ya kiya sannan Allah ya ba da izinin azartar da shi Da aka har da cikin Najeriya ko wanda ba su san cewa an aiko annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai a cikin Najeriya da Afirka sai sa mai eh, ne mai ashimawi rahimahullah yake cikin da musulunci gudu guda a wata nabi يتقنص أخو مع أيها أخي صلى الله عليه وسلم برسالة يا كيف الجماعة إما يكيب سبا مدرعة كاستيجيك وقصة في عمل الفترة وحل الفترة منين الجواب مناتو جواب من سيني وما كنا مؤذبين حتى نبي حتى رسولا أما الشرقية نسكر آه، لسلسفين كثيرة رسل أدعان فتر القدير na imamu shaifani saboda kafin da yake a tsawon wurin fatawa game da ahalin fitra shi ne waljawa wallahu ala Allah shi ya san da zai judgment a kan su da waɗanda wa'azi bai kai musu ba suna cikin daidai sun rafuka a wannan ƙasar duru akwai irin su hayar su saboda ka ilimin su da matsayin yana wurin Allah ya hada ku ta'ala Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala

أعوذ بالله الجميل عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فلا الله يعطي جاب ولدي الله يعطي المنظر